shirin namu na uh, siyasa da matasa yau bakoncin wa muka samu. Suna na Abakar Sadiq Umar. To har yanzu dai muna nan akan batun matasa da za Zaka ga lokacin zaɓe lokacin yaƙin neman zaɓe zaka ga lokacin ne kakan yan uh, kwaya mm. yake tashi lokacin suke yawan shan kwayoyi shi me yake haddasa haka. To gaskiya abu guda uku ne. Uh, na farko na fi kalubalantar al'umma mm. na biyu sai masu mulki na uku kuma sai su kansu matasa abin da ya sa nake kalubalantar ita hukuma su suke da hakkin su hana waɗannan abubuwa amma kin san abin da ya sa ba sa daina hanawa su suke 'yan siyasa musamman su suke promoting shan kwayan na yaƙi da fatocin ƙwayoyin suka ce mafi lokuta idan an kama 'yan ƙwayan su suke zuwa prison suke zuwa su yi su fito da su yawa dalili shine su 'yan eh, ƙwayan nan gaskiya kamar su ne sojojinsu hmm. saboda kin ga yanzu mutumin da yake da mulki ah, iya 'yan sandan da za a bashi ko jami'an tsaron da za a bashi wanda yake da executive power kawai ake ba waɗannan mai bi gwamna shugaban ƙasa ko sai mataimakansa da sauransu wato kenan suna amfani da waɗannan matasa kwarai da gaske eh, su suke kare su mana hmm. su suke kare duk inda suke zaki gansu tare suke tafiya da su eh, mutumin da yake dan majalisa ko dan eh, abin nan dan majalisar tarayya ko na wakilai ko sanata ko waye duk inda za a bashi dan sanda bai fi a bashi bi ba amma waɗannan da ya ba su kwaya hankalinsa ya fita daga daga jikinsu to duk wata masifa da ta zo za su iya tankara ta amma su waɗannan jami'an tsaron da suke da bindiga akwai masifa da idan ta taso tsallakewa suke suke barin waɗannan masu mulkin su shi yasa suke ci gaba da amfani da wannan su kuma waɗannan ba za su iya ba za su aiwatar da abubuwan da ake sa su aiwatar ba dole sai sun zamana ba sa cikin hayyacin su sai sun sha kwaya sun bugu tukunna za su ɗauki makami su yi amfani da shi to ku matasa mm. yanzu da kuke yunkurin kun dawo da mulki hannu mm, mm. wani kokari kuke yin na ganin waɗannan matasa da suke shaye-shaye kun wayar musu da kai sun daina sun nutsu sun kuma yi siyasar da gaske ba wai cikin mayi ba to gaskiya muna iya bakin kokarin mu amma kin san inda matsalar take shi dama makaman da suke amfani da shi su masu mulkin mm. guda biyu ne na jahilci da na talauci mutumin da yake fama da ɗaya daga cikin waɗannan kafin ka fitar da shi sai ka yi aiki kwarai da gaske musamman mutumin da yake da jahilci shi bai san kan kansa ba ma tukunna sai ka yi kokari ka dawo da shi mutum ka mai da shi mutum tukunna ya gane kansa tukunna sannan zai iya yin abin da kake so yi, to amma inda gizo yake saka a wajen talauci ne su waɗannan mutanen suna da economic power a hannunsu suke da kuɗi za su ɗauki kuɗi su ba su kai duk sanda za ka zo ka gaya musu magana za su ɗauke ka a matsayin entertainer ne mm. saboda me ba za ka iya ba su abin da zai warkar musu da abin da suke so su warke ba kenan a nan da ɗan lokaci ba ba akwai babu yiwuwar cewa matasan nan za su nutsu su daina bangar siyasa su daina bin waɗannan iyaye wal za a iya yi amma gaskiyar magana ba zan miki karya ba ba nan kusa ba kenan ba ku shirya ba a'a mun shirya magana da nake gaya miki ai abu guda biyu na ce miki shine shine babban abin da ya karfi eh, ana ci gaba da wayar musu da kai kuma ana kokari waɗanda duk suka gane ana kokari ana basu sana'o'i to amma kin san kamar yadda kullum bahaushe yake faɗa idan dambu ya yawa baya jin mai so man da muke kokari mu samu kin ga mu matasa ne hmm. matasa kuma dama kowa ya san matasa ba su da kuɗi hmm. masu mulki waɗanda suka mutum ya zama permanent secretary yayi minista yi gwamna wa ya tara kuɗi da kuɗinsa da na al'umma shi zai iya ɗauka ya amfani da waɗannan mu kuma mafi akasarin mu muna ɗan yin aikin kwadago ne in ma ma'aikatan gwamnati ne to mu kai ƙarfin da za mu iya yin amfani da kuɗin da su waɗannan masu mulkin suke amfani da shi ba. Na gode. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.